radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صلى الله على النبي صلى الله Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum sauraro barkamu da haka. Radio Hausa VOH daga nan birnin Teran ya fara watsa shirinsa na rana kuma tare da ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. Ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau. Daga nan sai labaran duniya da dumi-dumin su. Daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da Muleka Iran da kuma kide-kiden Iraniyawa. idan kuma akwai lokaci za ku je mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fata masu sauraro za su kasance tare da mu madala masu sauraron zu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau alhamis 6 ga watan oktoban shekara ta 2022 wanda ya daidai da tara ga watan rabi'u awal na shekara ta 1444 hijira kamariya masu ware kuma san cewa shekaru 49 da suka gabata rana irin ta yau wato 6 ga watan oktoban shekara ta 1973 aka fara yaƙi tsakanin ƙasashen larabawa da isra'ila karo na hudu a wannan yakin sojojin kasar masar sun yi wa sojojin yahudawa ba zata inda suka auka wa sojojin da suke mashigarwa ta suez sannan kuma suka shiga yankin sina sannan kuma suka kwace wurare masu yawa haka ma sojojin kasar syria sun kwace wasu yankuna na tuddan golan daga hannun sojojin yahudawa sun kuma kakkaɓo jiragen yakin isra'ila da dama amma a lokacin da amurka ta fahimci cewa isra'ila tana shan kashi a wannan yaƙi nan take amurka ta gaggauta kawo mata dauki na sabbin makamai waɗanda suka takaita nasarar da ƙasashen laraba suke samu sannan kuma suka shiga tsakani aka dakatar da buɗewa juna wuta aka kuma mai da lamarin ga majalisar ɗinkin duniya da ƙarshe masu ware kun san cewa shekaru 41 da suka gabata a rana irin ta yau wato shi daga watan oktoban shekara ta 1981 wasu sojojin ƙasar masar suka kashe shugaban ƙasar anwar sadat kafin wannan lokaci dai shugaba anwar sadat ya rattaba hannu akan wata yarjejeniya tare da isra'ila wacce ake kira da yarjejeniyar camp david wannan yarjejeniya dai ta fusata kasashen musulmi da na larabawa da dama wanda ya kai ga waɗannan kasashe suka kaurace wa ƙasar masar khalid islambol shine sojan da ya harbe anwar sadat da bindiga a lokacin da yake karɓar faratin sojoji a kasar masar a birnin alkahira bayan kisan anwar sadat an kama mutane kimanin dubu uku dangane da kisan da aka yi masa da ƙarshe kuma an yanke hukuncin kisa akan wasu daga cikinsu an kuma zartar da hukuncin a su.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 madala yanzu kuma ga labaran duniya da dumi su tare da aminu ibrahim ke kiyawa jama'a saurare assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantowa muhammad amin farko muhimman kaninsu akwai yiwuwar komawa tunawar vienna ta cirewa iran takunkumi nan da watan nuwamba an saki tsawon ragowar fasinjojin kasa na abuja zuwa kaduna da aka yi garkuwa da su kasar yaman ta gargaɗi kamfanonin kasashen waje da ke saudiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa da su fice daga kasashen shugaban masar wakilai ta najeriya ya gana da buhari kan yajin aikin asu da sau kwashe watanni bakwai suna yi yanzu kuma ga labaran bi da bi akwai yiwuwar komawa tattaunawar vienna ta cirewa iran takunkumi yadda watan nuwamba mai kamawa da yake hira da gidan talabijin din aljazira jakadan dindindin na kasar rasha a hukumomi na kasa da kasa a vienna mikhail ivanov ya faɗi cewa akwai yiwuwar a koma teburin tattaunawa cewa iran takunkumi nan da watan nuwamba mai kamawa ya ce a mako mai zuwa shugaban hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya IEA Rafael Grossi zai kai ziyara birnin Moscow. Haka zalika mataimakin ministan harkokin wajen kasar Iran a harkokin siyasa kuma shugaban tawagar tattaunawa da ake yi na cire Iran ta hankumi a Vienna Ali bakir Kani. Yana ran gadi a kasashen Turai inda ya gana da jami'an gwamnatin kasar Hungary a lokacin ganawar tasu Kani ya jaddada cewa kasar Iran ta yi amanna cewa nuna gaskiyar bangaren da aka yi taunawa da su wajen aiwatar da alkawuran da aka cimma shine ginshikin samun cin nasara a taunawar da ake yi da kuma kulla yarjejeniya cikin gaggawa. An saki saurar gowar fasinjojin jirgin ƙasa na Abuja zuwa Kaduna da aka yi garkuwa da su. Rahotanni daga Najeriya sun bayyana cewa an sako dukkan fasinjojin da suka rage a hannun masu garkuwa da mutane da aka sace su a watan maris na wannan shekara cikin wani jirgin kasa da kan hanyar zuwa kaduna daga abuja kwatar rundunar soji ta najeriya ta sanar cewa kwamitin mutum bakwai da hafsan hafsoshin dakarun tsaron kasa janar leo irabu ya kafa ya samu sa ceto sauran fasinjoji 23 da suka rage a hannun 'yan ta'adda na boko haram bayan da suka kai hari kan jirgin kasa da ya taso daga Abuja zuwa Kaduna ranar 28 ga watan Maris na wannan shekara ta 2022 da muke ciki. Sai dai har yanzu babu rahoto game da inda aka kai fasinjojin da aka sako ko kuma hanyar da aka bi aka karɓo su daga hannun 'yan Boko Haram ɗin da suka yi garkuwa da su fiye da watanni shida. A nasa bangaren shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a cikin wani sako da na Twitter da ya wallafa a shafinsa ya ce na ji murna sosai a jin sakon sakin sauran fasinjoji 23 na jin ƙasa da 'yan ta'adda boko haram suka yi garkuwa da su kuma kamar sauran 'yan najeriya ni ma na ji daɗin wannan labarin kuma na alfahari da ayyukan da dakarun tsaron ƙasarmu suka yi ƙasar yaman ta gargaɗi kamfanonin ƙasashen waje da ke saudiya da haɗaɗɗiyar dollar larabawa da su fice daga ƙasashen dakarun sojin kasar ta yaman sun gargaɗi dukan kamfanonin kasashen waje da ke ayyuka kasashen saudiya da ɗaya dawar larabawa da su gaggauta ficewa da kasashen na tekun fasha bayan karewar jirgin na tsakaita dakatar da buɗe wuta na watanni shida da aka cimma da aka kasa sabunta ta har yanzu a wani sako da yake da shi ta shafin na twitter hakin sojojin kasar yaman yahaya sari ya kira ga kamfanin da ke da hannun jari a kasashen guda biyu da suka kaddamar da yaƙi kan ƙasar yaman da su janye hannun jarin su kuma su fice da kasashen domin su kai ɗansu wata ƙasa da ta fi tabbacin tsaro ko a ba bayan nan ma sai da kakakin ya hayasari ya yi gargaɗi kan kamfanoni da ke ayyukan man fetur a ƙasar saudiya da ɗaɗɗe dalar larabawa da su kwashe kayansu daga ƙasashen bayan da aka kasa sabunta jin ya tsakaita wuta a tsakaninsu a nasu bangaren manzan musamman na masar ɗinkin duniya a ƙasar yaman yawan damuwarsa game da rashin cimma matsaya kan batun tsawaita dakatar da buɗe wuta har yanzu tsakanin ɓangarorin biyu to ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan rediyo voh hausa da ke nan birnin tehran shugaban masar wakilai ta najeriya ya gana da buhari kan yajin aikin da asu suka kwashe watanni bakwai suna yi shugaba muhammadu buhari ya yi gana wasiri da tawagar shugaban masar wakilai ta ƙasa femi Ba bajamiya mila ya jagoranta domin ganin yadda za a kawo ƙarshen yajin aiki da ƙungiyar malaman jami'ai ta ƙasa asu ke yi fiye da watanni bakwai bayan ganawar tasu bajami'a mila ya bayyana cewa sun miƙa wa shugaba buhari shawarwari kan yadda za a magance matsalar ya ce shugaban ya saurare mu kuma a yau alhamis za mu ƙara tattaunawa domin ɗaukar mataki na ƙarshe akan wannan batun har ila yau shugaban majalisar ya tabbatar da cewa nan ba da jimawa ba za a kawo ƙarshen yajin aikin na asu bayan kwashe kusan sama da watanni bakwai ana yi a gefe guda kuma sabuwar kungiyar ma'aikatan koyarwa na jami'o'in najeriya da gwamnatin ƙasar ta yi rajista ta kira ga takwarata ta asu ta cewa maslaha da gwamnati don kawo ƙarshen yajin aiki da ya tilasta ɗalibai zama a gida fiye da wata bakwai. A cikin makon nan ne ministan kwadago na ƙasa Chris Ingige ya yi wa ƙungiyar ASU kishiya inda ya wa wasu ƙungiyoyi guda biyu rijista wato Kano da NAMD domin yin gogayya da ƙungiyar ta ASU. daga ƙarshe za ku cewa ƙasashen iran da siriya za su ƙarfafa dangantaka da tsakaninsu a fannin ilimi sufuri da kuma man fetur ministan hanyoyi da raya birane na kasar iran ya gana da firayim ministan kasar siriya a birnin damascus fadar mulkin kasar siriya kuma sun tattauna kan hanyoyin inganta hulɗa da ke tsakanin kasashen biyu a fannoni daban-daban musamman fannin tattalin arziki sufuri zuba jari sa gina ƙasa da kuma ɓangaren man fetur a nasa ɓangaren firayim ƙasar ta siriya ya yaba da goyon bayan da iran take bawa al'ummar ƙasar siriya a dukkan matakai musamman wajen fitar da albarkatun man fetur a yankunan da aka mamaye saboda rashin adalci wata na maraba da dukkan kamfanonin ƙasar iran da ke da sha'awar yin aiki da ƙasar siriya a bangaren bunƙasa tattalin arziki haka zalika dukkan kasashen biyu sun yaba game da goyon baya da mutunta juna da kasashen suke yi kuma sun ji da muhimmancin zuba jari da amfani da albarkar mutane wajen bunƙasa arzikin ƙasashen guda biyu. Daga ƙarshe duwan ƙasashen guda biyu sun amince da inganta dangantakar da ke tsakanin su ta hanyar yin aiki tare yadda za a kai matakin da ya dace a ɓangaren dangantakar siyasa da ke tsakanin su. Ta ma saurare ƙarshen labaran duniya kenan. Aminu Ibrahim ke kenan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zamu fara da shirin nan namu leka Iran. Muleka Iran. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkanmu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na Muleka Iran. Shin wanda cin same ka muku bayanai game da tarihin muhimman wurare masu dan tarihi. da ma wurare na addini na al'ada da ma wurare da ma wurare da ke jan hankali a nan kasar Iran da kuma yan damakin da ake da su ga masu shara zuwa Iran domin yawon bude ido ko neman ilimi ko kuma neman lafiya da fatan masu yasan da mu kuma za a ji daɗin shirin. To madalla yanzu kuma mu shiga cikin kwarai shirin. A yau shirin namu ci gaban wanda ya gabace shi ne a makon jiya inda a cikin shirin namu muka bayyana muku cewa ɗaya daga cikin abin da zai zo maka a kwalwa idan aka ambaci sunan garin shine fitaccen mawaƙin nan na ƙasar iran wato shams tabriz ko kuma Shamsuddin Muhammad wanda aka ake daukar a matsayin babban malamin addini wanda kuma aka sani da Jalaluddin Muhammad Rumi wanda a duk ranar 29 ga watan Satumba na kowace shekara Iraniyawa suke tunawa da wannan babban jigo na ƙasa. Shamsu Tabriz wani mutum ne mai muhimmanci a al'adun ƙasar Iran saboda shigar da Maulana Jalaluddin Rumi yayi a yammacin duniya ya sa ya kiransa a can da wannan suna. A matsayinsa na ɗaya daga cikin manya-manyan mawaƙa dan sufaye a iran ya kasance mai sha'awar tafiye-tafiye kuma maulana ne ya koya masa waƙa kuma ya ƙarfafa shi wajen koyar da ita hubaran shamsu tabriz yana daga cikin wuraren tarihi da al'adu na ƙasar iran kuma an gina shi ne ta hanyar yin amfani da salon gine-gine mabambanta da ke da ƙahon dabbobi a samansa wanda an gina shi ne a shekaru 400 da suka gabata. Shamsu Tabriz ya kasance musulmi ne da ya rayu a ƙasar Iran a kani na 12 zuwa 13 da kuma dunkulalin dokoki da ake kira da suna dokin soyayya guda 40 na Shams. Sai dai babban abin da ya yi suna a kan shi a yau shine kasancewarsa malamin Rumi ko malamin addinin musulunci na ƙasar Farisa. Shams Tabriz yana daga cikin fitattun mutane a al'adu na ƙasar Farisa. wasu daga cikin masoya rumi da masu yawan bude ido a birnin konya na kasar turkiya sun bayyana kabarin wannan mawaki a matsayin wata alama ce ta kyakkyawan al'adun konya jalaluddin muhammad rumi balhi maulana amma wanda ya fi shahara da suna rumi fitaccen mawaki na farsanci ya rayu ne a ƙarni na sha uku ko malamin addinin musulunci da masanin ilimin aƙida wanda suka samu asali daga bar ƙasar khorasan babba ta ƙasar Iran. Masnavi waƙe ne mai faɗi da Rumi ya rubuta a cikin yaren faransanci Masnavi yana daga cikin ayyukan Rumi mafi tasiri. Masharhanta da dama na kallanta a matsayin waƙa mai girma ta sufaye a cikin adabin duniya wasu 'yan yawon bude ido da suke kaunar rumi da suka fito daga ƙasashen duniya daban-daban domin ziyartar hubbaran mawaƙin iraniyawa da ke konya sun bayyana wa manema labarai cewa sun ɗauki waƙar masnavi ta rumi da ke cike da ƙaunar Allah maɗaukin sarki da annabawansa suna ɗaukar waƙar masnavi ta rumi wadda take cike da ƙaunar Allah Allah maɗaukin sarki da annabawansa babban jigo da rumi ya yi amfani da shi cikin waƙarsa ta soyayya da abokantaka shi ya sa ayyukansa suka kayatar sosai. Babbar wakar masanabi Jalaluddin Muhammad balkhi ya rubuta da aka fi sani da suna Rumi. Masoya Rumi da sauran masu yawon bude ido daga birane daban-daban na gashen Turkiya, Iran, Azerbaijan, Japan, Amerika, Spain da kuma kasar India da ma sauran kasashen duniya suna zuwa ziyarar birnin konya domin ziyarar kabarin arrumi wasu turkawa da larabawa da masu magana da harshen turanci da faransanci sun yi magana da kamfanin dirtin labarai na iran press a gefen ziyarar kabarin rumi a konya kuma sun yi bayani game da irin kaunar da suke nuna wa iraniyawa mawaka waɗanda suka niko gari takanas ta kano daga wuri mai nisa zuwa wannan wuri ranar 8 ga watan Meher a kalandar Iraniya wanda ya da 30 ga watan Satumba ana karanta da suna ranar tunawa da Maulawi a kasar Iran. Rumi shine wanda aka sani da suna Mevlana a Iran kuma da suna maulawi. Maulana Jalaluddin Muhammad Balkis sanannen mawakin farasanci ne kuma sufi kuma wanda ya zamani da Shams Tabriz shine mawallafin wannan aikin kamar masnavi da kuma fihi ma fihi shi dai fihi ma fihi yana nufin wata waƙar faransanci ce ta rumi kuma littafin yana ɗauke da gajerun labarai har guda saba'in da biyu rumi yana ɗaya daga cikin fitattun masana a ɓangaren sufanci kuma yana daga cikin fitattun mawaƙa da ke magana da harshen farasanci masnavi yana daga cikin muhimman ayyukan molavi wannan tarin waƙoƙi yana da juzu'i shida da baituka dubu ashirin da bakwai mutane da dama suna ɗaukar masnavi a matsayin ɗaya daga cikin manyan ayyukan waƙoƙi na sufanci. To ma saurare laifin daɗi karewa ji masu iya magana gan lokacin da aka ɗiba mai shirin ya kawo jiki zan jalin zamun shirin a nan sai a tafiya shi na gaba domin jin mu ɗauki su a ɗan shirye amma kafin na amma duk waɗanda suka tallafa shi ne kammala ni ma da gunshin nake cewa ku zama lafiya ana iya ci gaba da bibiyan shirye da muke yaɗawa shafin yanar gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. madala yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato kide-kiden iraniyawa Dama saurari Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. shirin wanda a sa mai ka muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan kasar Iran domin samun nishadi da kuma kayatarwa. a yau shirin nam ya gauce muku Rahimpur Drakshan ne domin jin irin wakar da ya tanadar mana. Da fatan masu sun yara zama domin jin waka a bakin mai ita in ji masu iya magana. Ai saurare lafiya. باد عشق خار و کورم خار و کورم خار و کورم و شرجی دو چیشت جور جورم جور جورم جور جورم امارت میزنم به خشت دل کشت دلسی کشت دلسی چشی برگی و چیشت در کنورم ترک بیو امشو که خم پی تنها عجل شکری سرم وی ساده رو شیشم شور شور تو پا و که تا خمسی گلا تو میخواستی و اشکنی غرور اگر شمسی و خاطر داری یارو مسیتش باد عشق خار و کورم خار کورم کورم و پیشر جید چیشت جور جورم جور جورم جور جورم امارت میزنم به خشت دلسید خشت دلسید خشت دلسید چشی برگی و چیشت در کنورم در کیورو در که خم پی غصه تنها اجل شکری سرم وی ساده چیشم شور شورو an gaishe da rahman rahmanpur direction a cikin wannan waka da ya gabatar da fatan masu sun gamsu kuma sun ji daɗin wakar da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin ta zan jalin zamun shirin a nan sai a tarbiye mu a wani sabon shirin amma kafin nan Amma madadin wanda suka tallafa shi ne kammala ni da na kasance tare ku a cikin shirin nake muku fatan alkhairi kuma za a ci gaba da bibiyan shirye-shiryenmu a shafin yanar gizo wato www.hausatv1 ng a huta lafiya. masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da yamma idan Allah kai mu za ku sake jin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi-dumin su a hali yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyin su tahir amin yake cewa mu yi ne lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh